assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau lahadi 25 ga watan rabi'in al'awwal ijar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana takwas daidai da 25 ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha shida. wannan shi ne kasan na 160 daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin riyadu salihin na al'imam abu zakariya yahya bin sharafin nawawi a dimashki allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin babin da ke bayani akan gaskiya a inda malin yake kan bayyana mana wasu matakai wanda waɗannan matakai suna da alaƙa da gaskiya da kuma shiryar da mutum yadda zai gane gaskiya da yadda zai gasgata gaskiyar da kuma mai gaskiya yadda zai mu'amala da gaskiya jahilcin waɗannan ba ƙaramin illa ne daga cikin illoli ba kun gano wannan akwai gaskiyan da za a gaya ma in ka sake ka gasgata wannan gaskiyan ka shiga matsala shine boka ko ɗan duba ko ɗan bori ko matsafi ya faɗi ma abu ko da wannan abin gaskiya ne in ka gasgata shi za ka iya zama kafiri mun gane wannan to shine mun kwana inda annabi yake mana bayanin yadda su aljanu suke zuwa satoji su kama waɗannan bokaye su kuma su ci gaba da cin kasuwan ƙarerai da wannan gaskiya ƙwaya ɗaya to shine inda za mu kwana yake cewa fayasma'ul kalima fayulqiha ila man tahtahu kalma ɗaya ne wannan shidanin aljanin da ya hau sama <clears throat> tare da 'yan uwan shi suka rimi in ya ji sai ya gaya mana kusa da shi don dawa mun ji mun ce tatabiki haka suke ko tsawo su kamar tsani wannan ya hau wannan wannan ya hau wancan haka haka haka haka to shine in ya ji sai ya marmaza sai ya gaya mana kusa da shi wasu abin da ya sa suke haka sanin abin da zai faru shine in bai sauri ya gaya mai ba akwai yiwuwan za a harbe shi da makami mai linzami ta yula to kuma ba za a amfana da abin da aka ji ba sau da za a hallaka su to amma in ya gaya mana kusa da shi na kusa da shi zai gaya mana kusa da shi na kusa da shi zai gaya mana kusa da shi su a tunaninsu <clears throat> za su tsere ma hukunci na allah maɗaukin sarki sun kasa fahimtar akwai hikiman da ta sa ma allah maɗaukin sarki yake barin su ma su iya zuwa in janye masu ƙudurar iya zuwa da ni da kai me yasa ba ma zuwa eh saboda ba mu da wannan ƙudurin me yasa su suke iya zuwa saboda allah ya bar su da wannan ƙudurin ƙaddara da ya cire ƙudurin fa kaga kenan barin su ma da ƙudurin to nau'i ne daga cikin nau'ukan jarrabawa gare su bokayen da sauran jama'a kuma sannan in na allah maɗaukin sarki nufin duk zai hallaka su su suna da dabaran da za su hana allah ya hallaka su E ba su da wannan to amma saboda allah maɗaukin sarki gabatar da nau'i na jarrabawa sai zama haka sai ya rika faruwa su je su sato jin kuma su iya tsira da jin a wani lokaci kuma da su da abin da suka jiwon duk sai allah maɗaukin sarki sai ya hallaka su to shine ce sun mayulki halakar. akhar ila man tahatahu hatta yulqiha ala lisani sahir haka za su ta jajjefo wannan magana wannan ya gaya ma wancan wancan ya gaya ma wannan har ƙarshe wanda zai je na gefe su waɗanda suke hada-hadan dillancin labaru suna nan zazzaune ila ba maki na buga maka wannan misalin ku gane idan ka je inda ake haƙo zinare ba ka gana akwai dillalai wanda su aikinsu zama siyan zinarin ne eh akwai wanda ya taba zuwa eh irin wannan baramazan to ka ga masu aikin shiga siyo yi haƙi daban haka ne waɗanda su kuma suke siye daban ko waɗannan shiɗan da suke satoji su sana'ansu kenan an gane akwai wakilan boka waɗanda su waɗannan shaidanin aljinin suna kewaye ne a wajen idan suka zo da labari kaza to su waɗannan aljanin za su sanar cewa labarin gari kaza ne muka zo da shi kun gane waɗannan shaidanin aljanin da suke siyan labarai to su kuma za su zo a ah, nagarinmu ne ba nagarin kun gano wannan da kyau ko 'yan wannan garin su ne dillalansu za su zo wajen waɗannan sai su sai labarin in zaka siya sai je su kai ma bokansu ya kawata ku san abin da ke faruwa a duniya da yawa boka ba allah ba ne ballantana ce abubuwan da aka ji za a ga ya iya warewa kun gano wannan shi asalin labarin da yake nema kawai zai zai samu an gane iyakan shi kenan kaɗai zai samu Sau da suka tafi sama kawai labarin maguma aka ba su ai maganganu za su jiyo da yawa kuma waɗanda suke zuwa saman kasan kawo masu haƙan zinari ne suna da yawa su ma aƙalla za ka iya samun shaidanin aljanin da za su yi wannan tsanin su je sama a daidai lokaci ɗaya ka iya samun dubu goma daban-daban din sun sauko ƙasa kuma za su yi tallan labarin da suka zo da shi domin a biya su sannan akwai bokan da shi yana da majiya labarin shi na musamman kun gane shi ne zai sa su su je kaga duk labarin da suka jiwo wa za su kawo ma shi za su kawo ma shi kuma idan ya ji labarin matsalan za ta faru a wani gari ne can daban ba garin da yake ba kun gane to yana da makirci irin nashi cin da yana da 'yan kore su kuma 'yan koren da ke wannan garin za a tura su wajen wannan sarki ko wajen wannan dan boko ko wajen wannan attajiri su kuma sai su tafi da bayani ko kuma in mace ce cikin matan masu arziki to sai a tura mata irin waɗannan 'yan kore su je su ƙyanƙyasa mata akwai fa matsala kaza da nan ne za ka yi mamakin wai ta yaya ne irin waɗannan mabiya ba su bibiyan bokaye suke da labarin boka a wani lungu an gane sa aka yi da labarin da cewa su zo da magana jama'ar annabi kuna fahimtar wannan ba ce ba ya karama ba roƙonmu allah allah ya kare mana imaninmu da shi ne idan suka ji wannan wannan ya gaya ma wannan wannan ya gaya ma wancan ƙarshe sai je sai su ƙyanƙyasa wannan magana ala lisani sahiri awil kahini a bakin wannan boka فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها Wani lokaci يولن tana kaiwa gare shi kafin ya je ya gaya ma bokan sai ta ƙona shi kenan yanzu harbin da ake yi zai iya yiwa ma harbin ba kai tsaye ana harbin su aljanin da ma suke saman ba ne kun gano wannan na ƙasan ake harba kowa yana shiga cikin matsala ko dai wanda yake can kololuwan saman a sa makami a harbe shi an gane ko kuma na tsakiya inda labarin yake to wannan yulan tana bin wannan sanso din ne an gane a wani lokaci in har ya fantsama ya shiga cikin jama'a to shi shikenan yula ba za ta kai gare shi ba amma in yana wannan da'iran zai iya yiwa waɗanda suke rimi suka tafi sama to kwata-kwata ma ba za a harbe su ba wanda aka kyanke ma labarin to shi makami mai linzami zai fi yana ƙasa da labari sai a banke shi kawai shi za ke gani wani lokaci za a harba yulan sai ga madadin te sama sai ga ta yi ina ta yi ƙasa aljanna da ke ƙasa aka hara kun gane wannan shi yasa wani lokaci idan aka harbi na tsakiya na saman watsowa suke rib ƙasa to mafi rauni za su ji an gane shine sai su tafi jinya inda annabi ya ce kar ka sake ka je suna irin wannan jinya ka je kai musu fitsari ko kai musu kashi a rami in ka same su a irin wannan sai su fanshe fushi a kanka fushi da yawa suke ciki na farko ga rauni na biyu suna lissafin kuɗin da za su yi asara an gano wannan kuma kakkamanta shi ba su da imani ka san ko azaba za a yi maka gara mai imani ya maka eh don mara imani in ya zai maka azaba a nan gidan duniya ka shiga uku don bai san allah ba don wani in yaji ji ihunka kana don allah in ya tuna allah in hamsin zai maka kila ya maka talatin da biyar kaga ka samu sauki koko amma wani ina zai ma ce mu kake gaya ma Allah to ba mu san shi ba in hmm, baka ji wani an ce dan Allah bari sai ji kamar zagin shi aka yi ba koko baka taba jin shi ba Allah ya kyauta to shine sai mala ya ce fa harakahu sai wannan yula sai ta kona wannan aljani wama ma'ahu min alkhabari da labarin da ya ɗauko duka za ta hada ta ƙone su wa rubbama alkaha qabla an yudrikahu wani lokaci sa su gaugawa su isar da saƙon tun kafin wannan yula ta riske su fayasil alkhabaru ilal kahin sai wannan labari ya isa wajen boka wa ya haza fi'ilan eh khabarun sika sahihun mu'akkad sai zama a wannan lokaci labarin da aka kawo labari ne amintacce ingantacce karbafaffe nagartacce kun gano wannan an kai ma boka jenu labari kuma haka ne abin da suka juwon haka ne gaskiya ne kun gane da yawan kuma labaran ko ba ma ana kawo wannan boka na mutane ba ne wani saboda ina gaya muku ma'aikatu ne iri-iri yadda ka san ma'aikatan dillancin labarai da muke da su wasu labaran in an kai za a kai ma bokan aljanu ne an gane bokan aljanu shi yana da ma'aikata babba shi aljani ne kuma boka ne idan matsala ta taso ma bokayen mutane so da dama a wani lokaci shi suke subscribing da shi kun gane shi yake ba su signal shi yake ba su network shi yake feeding dinsu da bayanai idan an kai mai zai rike labarin to shi ma yana dillancin labarai zai nemi bokayen mutane da suke hudda da shi ya gaya masa akwai fa latest mun gano wannan da kyau ku akwai sabbin labarai kun gane wani lokaci kuma idan matsala ya zo masu irin wannan za su maza su nemi waɗannan bokayen nasu da suke hudda da su cikin aljanu su gaya masu to muna da fa bukata iri kaza ko kuna da wani kwantar labari a hannunku kun gane misali idan ya zama sun jo labari na mako ne ba na yomi ba na yini ba in na yini ne kai tsaye ranar za a siyar da shi in na mako guda ne za su aje shi za su yi ta talla su ma za ka yi mamaki da abin da ake biyan mutane da kuma abin da ake biyan aljanu da shi an gane abubuwa ne iri-iri abubuwa ne iri-iri fisa inda lokaci za mu karanta irin waɗannan abubuwa masu zuwa wajen bokaye in suna da hankali lokaci ya yi da ya kamata su bari wallahi malam akwai wanda zai je wajen boka a yi mai bukata iri kaza iri kaza bokan zai yadda kuma a yi mai tsaf amma aljanin da zai aiki zai sa sharaɗi za a ba shi daman shiga jikin wannan aljin oga ɗin mun gane zai rika luwaɗi da shi ko yana zina da matan shi ko 'ya'yan shi ko wani abu nashi dai wannan da shi za a biya shi shi mai amfanin ba rai mun gane kawai daga kaje ka ɗan ji magana na banza na wofi aljini ya saka cikin matsala kuma ita wannan matsalar nasu ba fa ƙariya take ba na fatan kun gane ba ƙarewa take ba sam a haka wannan matsalar za ta tafiya shi yasa mara hankali wanda bai san me yake yi ba shi ke zuwa wajen waɗannan mutanen tsammanin shi wa akwai nasara ne a ciki ba nasara wani kuma shi ne kamar yanke-yanken da za a sa za a je za in ka je yanke-yanke ko to ƙana aljanu ne wanda za a ɗan biya su da 'yar akuya ko ɗan tinkiya wani ɗan taure haka kun gano wannan to manyan suke sa a yanka mutane su sha jini da sauransu abubuwa da miyagu wanda sai dai allah maɗaukin sarki ya kyauta akwai aljanun da ce su abin da suke so kawai su rika firgita sarki ya eh mana ba ya ba sa shi da daddare cikin mutane ta ihu su kuma suna gefe su ta dariya kamar yadda yara ke wasa da ɗan biri wallahi malam ko kuma ana cikin taro kawai dinga mi ya rinka sauka shoulder ana magana da shi sai dan kauce gefe su kuma wannan suke so su ta dariya an biya su kenan da mai amfanin wannan da abubuwa iri iri ga sanan in kana tambayan masu irin wannan yanayi suna fara maka bayani kai ka san akwai matsala kwanci a ƙasa malai ce li annahu masdaruhu min samai an tariki haula iljinnil mustariqin malai ce domin wannan labari ya samo shi ta hanyar aljanu ne wanda suke dakon satan labaran sama lakin hazal kahin sai dai shi wannan boka da zai ji wannan magana na gaskiya kwaya ɗaya ya amalu hadhal khabarul wahid sahih zai amfani da wannan labari ingantacce kwaya ɗaya wasilatan likai ya da nasa fi shirki hanyar da zai rika zunduma mutane da tsulmiya su cikin shirka wa yuqihum fil kufuri kuma yana jefa jama'a cikin madaran kafirci labari ɗaya da ya juyo na gaskiya zai ta amfani da wannan labarin ƙwaya ɗaya a matsayin jalin shi na saka mutane shirka da kafirci fayakzibu ma'aha mi'atu kadhiba sai ya jona ma wannan gaskiya ƙari kamar guda ɗari fayakulu zai ce alaisa kada kalala na yau mu kaza wa kaza wa kaza inda ya faɗi magana ɗaya sai wani ya gane ƙarya ce in ya nemi ya jaye musu sai ka ji wanda suka saba zuwa wajen bokan suna ci a'a ba lokaci kaza da kaza ya yi mana bayani ba bitilkal kalima da kalma iri kaza allati sami'a mina sama wanda ya ji daga sama fa yusaddiku sai a gazgata shi da wannan sai a koma kai ɗin kai za a zarga da cewa kai ne kai kuskuren me aikin da aka sa ka ku gano wannan mai yawa da ka je wajen bokan ya ce je ka yi kaza da kaza ne madadin kai wannan abin sai kai kuri amma shi boka gaskiya ya faɗa kuna fahimtar wannan shi boka gaskiya ya faɗa a wannan musiba ce ba ya karama ba waɗannan ƙarere guda ɗari duka boka sai ya ci kasuwa da su kuma masu zuwa wajensu gaba ɗaya sai sun gazgata shi saboda wancan gaskiya kwaya ɗaya gyal to idan boka ya faɗi magana ya za a yi ka gane wancan gaskiyan da ya jo daga sama ne cin da ya riga ya gurɓata ta da ƙarere ɗari shi sa da gaskiyan da wanda ba gaskiyan ba bai halatta gare ka ga gazgata su ba kana gazgata kuma ka shiga matsala domin shi musiban da ke tattare da boka zuwa wurin shi kadai to sai kai asaran sallolin kwana arba'in yana faɗa kuma ka gazgata ko da ɓangaren gaskiya ne to ka zama cikakken kafiri allah ya kyauta malai ya ce alkahin ya ƙolo saufa yi haddisu kaza yau ma kaza wa ya haddisu <clears throat> kaza yau ma kaza malai ya ce shi boka da sannu zai iya cewa ya haddisu kaza yau ma kaza kaza zai faru a rana kaza wa ya hadithu kaza yau kaza shi kuma abu iri kaza zai faru a rana kaza shi ne fa irin wannan bokancin ne yanzu kake ganin fastoci suna mana kun gani suna yi kasan akwai ɗaya daga cikin manya-manyan fastoci ban san kiran sunan shi ya shahara a ƙasar nan da afirka ma baki ɗaya ya yi hasashen cewa ɗan takarar jam'iyyar pdp shi zai cinye zaɓe a onda ne ko ɗan takarar ya fito ya ce riƙe wannan hasashen nashi baya su yanzu da ake zaɓen waye ce ɗan pdp ya ji ko na apc gaskiya ya faɗa ko ƙarya ya faɗa ka ƙara jin maganar yanzu idan da za ka zo ka ce ƙarya ne ya faɗa kun sa abin zai faru eh magoya bayan za su ce ai wannan da ya ce baya so ne shine ne janye sa'an gare shi to ma baka ji matsala ba da ma aka yi wannan din sai kotu ta komo ta ce ba ma shine ɗan takara ba sai aka canza da wani to suna iya makalewa da cewa canja wanda aka yi ne kun bayyance wannan da kyau ku canjawan da aka yi ne miƙe tsaye ina fatan mun fahimci wannan da kyau da aka canza ne to shine ya sa sai wannan abin sai ya canza ina fatan mun gano wannan da kyau allah maɗaukin sarki ya sa mu dace sannan na biyu kun san shi ɗin nan ya yi wani ƙarya ya ce hillary clinton ne za ta cinye a america kuntuna shiɗi kuma shi ɗaya fa gashi an yi zaɓen bata ci ba to ina son haɗa muku wannan magana ne da wancan maganar duk zai gama waɗannan ƙarerayin ko mutane shi za su yi me za su gazgata ina fatan mun gano wannan da kyau mutane za su komo za su gazgata abin da yake faɗi cewa gaskiya ne allah maɗaukin sarki ya kyauta akwai ƙarere da waɗannan fada-fada suke faɗi kuma zo ci kasuwansu a duniya hatta akwai cin ƙwallon da ya ce wata ƙasa za su ci kuma ba su ci ba tabbatar mun gano wannan da kyau kamata yi wannan kococin shi ma kara ƙara zuwa to amma matsalan shine abin da ya faɗa a nan in ya ƙaryan ƙwaya ɗaya to sai a komo a ci a ah, ba kwa fahimtar lokaci kaza da kaza ya faɗi kaza kuma kazan nan ya tabbata jama'a kuna fahimtar wannan to shine sai malin ya ce ya ƙuli sofa ya hadisu kaza yau ma kaza da sannan in aka yi zaɓe hillary clinton ne za ta ci wa ya hadisu kaza yau ma kaza sannan muddin aka yi zaɓe to ko ɗan takarar pdp na on da shi zai ci wa wahidun min hazihil kadhibat kathira sidikun mala ya ce waɗannan ƙarere da yawa da zai dinga shirgawa ƙwaya ɗaya ne gyal gaskiya a ciki wa mishkilatun nas kaga matsalar mutane annahum la runa illa sidik ba sa ambaton komin sai me sai gasken kwaya ɗayan can gyal da ya dace wa amma ribatul kahinul ukhra amma ƙarerayin bokan sauran falaita wala ita ha ko tuno ta ma tattauna ta ba za su yi ba yanzu ba akwai fastan da ya ce buhari ne zai ci zaɓe ba a enugu eh yi bayani duka yanzu ba buhari ya ci ba to allah kaɗai san abubuwan da kuma zai faɗa nan gaba zai ta faɗin maganganu cin da wannan taimi ta ci ta ko ba ma shi ba ko ni zan iya faɗin wannan ai cewa buhari ne zai ci zaɓe kuma ka gaba bokanci nake yi ba saurayi ta riga ta nuna ai kun fahimci wannan da kyau ku bari gaya muku tun daga fitan gwamnonin nan na jam'iyyar pdp su koma apc duk mai hankali ya san pdp ba za ta ce zaɓe ba <clears throat> mai hankali ba ma ba wawa ba mai hankali ya san ba za ta ci ba an fahimci wannan da kyau ko gwamna fa a jihar shi ko shine ƙuri'un jihar ya kamata ka sani shine ƙuri'un jihar in ka ga bai iya kawo ba ko to guguwa ce ta sauyi irin wannan da ta kada 2015 ta faru da shi gashi a jihar amma kuma ya zama aikin banza sau da talaka ya riga gama yanke mai shawaran ga abin da zai yi to sai aka waye gari da ra'ayin gwamnan da ra'ayin talakawan iri ɗaya ka ga min da za ka yi nasara to ko ni zan faɗa buhari zai ci zaɓe kun gane wannan kuma ko da wancan hasashe na wancan bokan ko babu jama'a 'yan najeriya fa sun riga sun gama yanke shawaran ga wanda zai ci zabi haka ne kuma na rantse da alkur'ani ba dan an ba su abin da suka nema ba allah kaɗai san abin da zai faru a ƙasar nan saboda kowa ya riga ya gama shiryawa haka ne an gama shiryawa kuma shekara ta 2019 ka gaya musu masu ƙara haƙuri akwai abin da muke so mu ƙara jarrabawa mu ma sai mai hasashe ai <laughs> ta na ga wasu gaban su ya faɗi na ce a yi haƙuri allah ya sa mu dace haka za ku ta hakuri. to shine sai mala yake cewa amma kadhibatul kahinul ukhra sauran ƙarerayin boka kuwa za ka runa, ko su ma ba sa yi ya ƙulu na zai ce fi'ilan <clears throat> fulanun ƙalala lana yau kaza wane fa ya gaya mana kaza rana kaza fa ya su kaza wa hadasa fulan filan labarin da ya bayar kuma abin ya faru keke da keke haza rajulun mujarrabun an jarraba mutumin nan filan yi alamu ma fil gaibi wannan ya san gaibi fa zahabu ilai ku je wajen shi yanzu fa wannan fastan da ya wannan bayanin yake kiran jontan da calamity kun tuna shi eh an baka ne ko nan baka ne rabaran fada in baka na maka ya dole ka iya faɗi cinda mutanen ku ne <laughs> reverend father in baka yanzu ka je ga inda manyan mutane ke zuwa wajen suna girmama shi sau da ya ce allah ne ya gaya mashi imana eh a sahara reporters na gani pool clip din cewa menene allah ne ya magana da shi ce ya gaya ma mutanen shi ga abin da zai faru mun gane to ko ba shi ba akwai wata 'yar jarida ta sahara reporters ita ma ta yi wannan ta kawo atiku ta faɗi waye shi ta kawo jonathan ta faɗi waye shi sannan ta kawo buhari ta faɗi waye shi ta yi assessin ɗinsu duka 'yan jarida ce yar gayu kawai kafura makiyar manzan allah ƙarshe kuma ta ce ga wanda zai ci zabi ta ce buhari ne sau da wannan kwaliti ɗin da waɗannan abubuwan duka duk ƙayyare da ake mashi ta musa ita kuma ba tsafi take yi ba ita kawai mai tsaban kallon mai ake yi ne sannan kuma ai suna kallon kamfen ɗin kowa mutum zai je gari mutanen ƙauye za su taso a ƙafa daga nesa su zo don su gan shi wannan kuma za su zo gari mutanen garin su tara duwatsu na jifa da fiye wota in an hana su shiga da duwatsu kaga mutum ya kayan fiye wota kamar za a sha ashe na jifan manya ne <laughs> to kai wannan ko ba gaya ga wanda zai ci zaɓe ba ya kada ka sa wanda zai ci jama mun ina son nuna muku ƙarerayen da suke ne kayan nan in suka rasa ma labarin da za su siyar ku za su kalli wani abu saboda suna da wayo ai sai su faɗa yadda za a zo kamfen a nan zariya za a yi zaben shugaban karamar hukuma bokaye za su kalli ina jama'a suka fi karkata ne sai su gaya ma wancan kai za ka ci ko kuma su mutane cewa ne zai ci to ko baka faɗi ba dai kai ka san wanda zai ci ai jama mun fahimci wannan da kyau ko da haka sai su yaudaru mutane musamman mata masu ƙananan ƙwaƙwale ta ji an gaya mata magana ɗaya ta ga gaskiya ne to sai a mata ƙarya dubu bata gano ƙarya ba ne kullum za ta rika zargin yanda aka ce ta haɗa abin ne ta yi kuskure madadin ashe oga ne ya zabga ƙarya jama'a ba ku gane ba to allah ya taimake mu to shine sai malai yake cewa wallahu azza wa jalla qadirun <clears throat> ala an yahrikal jin mustarqis sam'a kun san wannan maganin dole mu kawo ta anan domin wasu na cewa da allah bai yadda da abin da waɗannan bokayen suke yi ba da ta yaya kuma ya bari ana kawo masu labarin. to shine malai ce ka sani allah maɗaukin sarki yana da ikon akan ya kona waɗannan aljanu masu zuwa satan ji ƙabla an silo ila sama ya aslan tun kafin ma je saman <clears throat> suna yanke shawaran zuwa ko allah maɗaukin sarki zai iya babbaka su <clears throat> duk ma a huta tun kafin su je ko ina lakin nan laha azza wa jalla sha an yaj'ala hazal hadas fitna wani abin da ke faruwa allah maɗaukin sarki ya nufin ya bar shi a matsayin jarabawa ne liyara man yathbutu ala dini domin ya ga waye zai tabbata a kan addini wa tauhid da kuma tauhidi wa man la da kuma wanda ba zai tabbata a kan tauhidin ba kun wannan jarabawa ce ba ga ganin allah maɗaukin sarki ya so sai kafiri ya kuɗi mumini ya zauna cikin talauci ana wannan ko ba yi kaga kafiri a cikin kafircin ma ɗan iska ne mara tarbiyya ya zo yana fantamawan shi da arziki fulu-fulu amma ga liman da yake bin allah kullum da ƙyar yake cefanin gidan shi jarabawa ce an gane jama'a kana faruwa ko bai faruwa kaga ɗan iskan unguwa ya fi kowa wandaƙa mutumin kirki kuma sai ya bara ya ci jarabawa ce mala ya ce tasdiku umara usu yana daga cikin gaskiyan da ba a yadda ka gasgata ta ba shine gasgata mugayen shugabanni shugaba ya magana kai ka san wannan maganan ba daidai bane ga ce labe haka abin yake ka shiga uku yana faɗi ga ce labe ƙarya ne ba kun gane wannan to ka tsira in dai shugaba ne mugu amma in shugaba ne wanda ba mugu ba ya faɗi kuskure sai ka ce ranka ya dade wannan maganan fa akwai gyara cikin ta ce ah, to ai su wani suka faɗi suka ce to ai sai an yi bincike akwai kaza da kaza a ciki ayin labai amma ka san mutum mugu ne kawai zai faɗi magana zai ce haka abin yake in sarki ya kalli rigan ce ce baka ce sai ga ce wuluk kuma ba fara ne ta fi audugan da aka saƙa ta ma haske saboda an ƙara mata sinadarin haske mana ce baka ce saboda mi wanda sarki ne ya faɗa irin waɗannan mutanen su ne bahaushe yake ce ma malam fada akwai su a government house akwai su a bila akwai su a sakatariya na karamar hukuma akwai su a gidajen 'yan majalisu da ministoci da manya-manyan ma'aikatan gwamnati da kuma attajirai haka ne duk abin da babba ya yi yunkuro zai yi to suna wannan abin gaskiya ya zo ya ta faɗa faɗe na ƙarya ana ce haka abin yake labai haka yake wallahi za su aika ai laiki ya ka san mutum sai dai Allah ai mutum mugu ne kai labai don ma kuna haƙuri al'amarin naku ai sai dai Allah ya biya ku ma kuna haƙuri shi kuma yana shan ƙanshi kafirin banza kafirin wofi wai wannan ne wai yake haƙuri ku ce mai kai ya ƙara haƙurin mana mun gane duk taimakon da muke masu nan ko yara uku da suka ɓace a unguwancan shi ya sace su duk wanda aka yi tsafi da shi talaka na tsafi ne talaka da ke neman masara mai hada shi da kan mutane eh mai hada shi da shi duk wanda ka ji ya ce a sato 'ya'yan mutane zai tsafi ya ƙoshi ne haka ne allah maɗaukin sarki ya kiyaye sa waɗannan abubuwan da ake ba daidai ba ne in babba ya faɗi magana da ba daidai ba kana cikin yanayin da za ka iya ƙaryata allah ga ƙaryata ta wani zai ce to ai in na ƙaryata zai iya ɗaukan mataki iri kaza a kaina bun gane zai iya ɗaukan mataki iri kaza a kaina duk matakin da zai ɗauka ya ɗauka mala ya ce wa mini tasdiƙil muharrami daga cikin gazgata abin da yake haramun ne mawar da fil hadisi sahih allazi rawahu bin maja an ka'ab bin ujra qala shine hadisin da ibn maja ya ruwaito daga ka'ab dan ujra yake cewa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce man a'izuka billahi ya ka'abunu ojara ya ce ina neman maka tsarin Allah ya kai ka'ab ɗan ojara min umara ya kununa min ba'adi ga wasu shugabanni jama'a bakinmu ya fi saurin faɗin sarakuna ne saboda musulunci sarki ya sani ba kun gano wannan da kyau ku mu kuma musulunci muke karantarwa musulunci bai san gwamna ba kun gane gwamna turawa mulkin mallaka suka san shi an gane wannan shugaban ƙasa su turawa mulkin mallaka suka san shi waɗannan yaran turawa ne musulunci waɗanda aka sani su ne wa sarki aka sani an gane wannan shi za ku yi haƙuri muna buga misali da sarakuna ba faɗa muke da sarakuna ba fa addinin musulunci su ya sani shi yasa bakinmu ya fi saurin mu ce sarki an gane wannan saboda yin sarkin musulmi a tsarin musulunci shine shugaban ƙasa waɗannan sarakuna sarkin kano sarkin zazzau sarkin katsina su kuma me gwamnonin shi hakimai su kuma suna matsayin 'yan majalisa ne dagatai su kuma suna magatsayin mai ciyamomi ne masu unguwanni suna matsayin wa kansiloli ne ya kamata ku san wannan haka tsarin mulkin musulunci yake duk waɗannan da ake naɗa ka an ce wane sarkin kaza ne wane kaza ne ka gabe da ƙasa ɗan majalisa ne kamar ka ce sanata ne ko refs ne ko ka ce minista ne kun gano wannan da kyau ko su ne na sarki suke gudanar da mulki to lokacin da turawa suka zo suka kori sarauta na gwamnatin musulunci to sai suka kafawa ya suka kafa nasu su ne waɗannan shugaban ƙasa da ministoci 'yan majalisun dattawa da na wakilai gwamna da 'yan majalisun jiha shugaban ƙaramar hukuma da kansuloli ake kwamishinoni ake kaza ake kaza su waɗannan sarakunan fa sai bature sai mai da su gargajiya ga dai suna nan amma da su da babu uwarsu ɗaya ubansa ɗaya ba komi da su sai in ana son a kwalliyan taro sai a gayyace su a ce kun ganin ce eh to da shi ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to shi za mun tashi misali kaji mun ce sarki to da gwamna muke yi da yanzu shi ke matsayin sarki shi ke da wuka da nama shi ke da kuɗi shi ke da gidan yari shi ke da soja da ɗan sanda kun gane wannan da kyau ko shi sarki dogari yake da shi yanzu ko dogari in yi maka bulala sai in dai ka kalli tsufan shi ka yafe mai kun gano wannan da kyau ko amma in yi maka bulala kana da yadda za ka rama sama za ka yi da shi ka kwada shi da ƙasa ba abin da za a yi haka ne ma ne ka rama kawai ba wani abu kawai do me i do you amma da zai yi kai madogari haka waye kai duk garin nan dogari zai ita so mu kai mu gaban sarki dogari ɗaya daidai ke da ɗan sanda zai iya tasa kai kai ka da ma kai wannan bannan tura ne suka yi kuma allah ya da yanzu haka suna can suna ansa ukuban abin da suka yi suna ko ko ku karsa ansa ai allah ka ninninka musu ma nan ba ƙaramin ɓanna suka yi ba an fahimci wannan kuma yana gaya mu goza Allah wallahi banda suka yi wannan abun ko da addini a ƙasan hausa kuma ya shiga matsala wallahi malam duk inda ke irin mulukiya irin wannan ko to ko ba yin addini ya ka daga san wannan shi sa zuwan dimokuraɗiyya kuma ga addini ko kuma ba ƙaramin alheri ba ne da an bar kowa ya addini haka amma inda sarakuna ne irin na musulunci aka bari ko za su zaɓi addini ɗaya ne suke so in suka zaɓi mara kyau ko to an samu matsala shine wahalan da tsamar ɗan hambal suka sha ƙiri su ne masu gaskiya amma sarakuna sun hana ko ba isa a yi ba yau idan misali a najeriya sarauta sai ta zaɓi shi'anci ko wala duk 'yan salafiya sai dai ku shiru ko karantarwa da magana ba za ku yi ba kamar yadda fadojin sarakuna suke tabannin ɗariƙa ko ba inda za a yi wa'azin izala allah babu in ma ba ka so ka bi abin da su suke so ko sai da ka shiga ɗaki kai ta kuka kai ta yi kai ɗaya amma wala ba ka fito waje ka yi ba amma da yake allah madaukin sarki zai ba addini tsaro to shine ya kaddar wannan bannan ya faru don addini ya fita yau fa idan da wani dan dariƙa zai je kai karan mu wajen sarki shikenan sai a zo a ce gaba ɗaya amma hana mu komi amma yanzu ana cewa an hana ka sai ka ɗauki lauya ku kotu sai a bada oda a ce ka je kai ta sallah <laughs> kun gano nan da kyau ku allah maɗauki sarki taimake mu to na buga muku wannan misali ne don kar ku ji muna sarki sarki ku ɗauka muna faɗa da sarki ne a'a su muka saba da su a karatun musulunci shi yasa dole su za mu rika faɗi amma in so samu ne gwamna za mu ce to kuma aka ce gwamna za ga abin ya yi bambara kwai a cikin karatun musulunci da karatun musulunci bai san gwamna ba allah ya sa mu dace to sai ce faman ya ce umara wasu sarakuna ne ko ka ce shugabanni ya ko nuna min ba'adi wanda za a zama a bayana faman gashiya abuwa bahum duk wanda ya je kofan fadansu ko gidan sarautansu ko gidajensu fasaddaqahum fi kadhabihim ya gazgata ƙaryansu wa anahum ala zulmihim ya taimake su kan zaluncinsu Falesa minni nabi ce wannan ba nawa ba ne walastu minhu ni ba nashi ba ne tab jama'a na wannan ko ba yi wai kaga mutum ya je wajen mai mulki ya zauna yana ta zagin mutane wai yanzu ba ma fa mai mulkin ne ke zagin ba a'a shi ne zai je ya zauna yana zagin mutane da in ya gama ya tashi a ce to kwangilan unguwanku da aka ware to kai aka ba don wannan arzikin duniya da lahira ne zai maka ko kuma ya zo ya zauna a ah, mun ji labari an ce na ba su yi ma ba ko ci ba ta ranka kai daɗe bai da wani labari ba haka zai kirkira don ya ganka ci ta ran kai daɗe muka faɗi ne kuma za ku ci ga zance ga magana shi sa muka shiru ai <laughs> Allah da ya kiyaye ai mutum mutum shege ne di yanda kuke ka inna lillahi yanzu kaman wani wai ai eh, abin yana ban mamaki mu ba mu zaci ma kun ji labari ba ai kaji kaji kaji kaji kaji shi kuma sai lissafo karere da bai ji ba sai ya faɗa dan a ce yana da kunni da ido a ko'ina haka ne sai ka ci a ran kai daɗe wannan magana naka dahi haka take kaga wannan dahi ɗin da ka ce haka take ka shiga musiba ka shiga bala'i musiban da ba za ka fita ba dan annabi ya ce kar ka je ka gazgata ƙaryansu ko ka taimake su kan me eh kan zaluncinsu don duk wanda ya yi wannan annabi ya ce falesa minni wa lastu minhu ba ni ba shi ba shi ba ni wanne ka zaɓa da ce kana tare da ɗan siyasa mai rike da mukamin shekara takwas da kana tare da manzan allah tarayya ta dindindin duniya da lahira wane ka fi so wala ya ridu alayyal haud daɗin gushi kuma ya ce ruwan alkawasara ba shi ba shanta izan idza tasdiquhu haza haramun malai ce kaga gazgata irin waɗannan shugabannin nan wala gazgata su haramun ne Kan gani gasgata su don akwai gaskiyan da zai faɗa kana cewa ranka ya daɗe wannan gaskiya ce to kuma za a zalunci wasu gasgata wannan gaskiyan haramun ne na gaya maka akwai abin da za a ɗauko in ka ce gaskiya ne to wasu da dama za su wahala haramun ne ka gasgata ka ce ah, gaskiya ne fa wannan gaskiyan matsala ce da mai mulki ba a saurin gazgata abin da ya yunkuru zai yana fara magana ka ce ranka ya daɗe wannan wajen ba naku ba ne nasu ne ya ka yi zama nasu ato ba suke wajen ba kun gano wannan da kyau ku in ba haka ba ka ce mai kaza ku yana da ƙarfin ikon da ba ordinary mutum ba ne shi mai mulki ba ordinary mutum ba ne ya kamata duk wanda yake zuwa gaban sarakuna ko gaban gwamnoni da shugaban kasa da sauran 'yan siyasan nan ka san ba ba ordinary mutum yake hudda da shi ba in kun zauna a dandali iku iku kidahumai ku yi ta maganganun da kuke so amma in ka je gaban shi ko ka san maganar da kake faɗi da zai iya saka gari gaba ɗaya cikin matsala shi ɗaya jama'a mun fahimci wannan shi yasa masu faɗin maganganu san me suke faɗi shi yasa wanda zai zauna yana zagin shugabanni ku ce shi ma ya san me yake yi saboda ba yana zagin ordinary mutum ba ne an gane ba ordinary mutum kake zagi ba in ka saba ka zauna zaman dandali kuna zagin junanku ko ka kiyaye zagin shugaba ba ordinary mutum ba ne yasa akwai matsaloli iri-iri wanda dole ne sai an zauna an gaya mutane wai waye shugaba to matsalan da muka samu su shugabanninmu mako ba su ma san me suke yi ba shine matsalansu inda sun san me suke yi kun san abin da za su yanzu misali a nan arewa a arewa addinin da ya fi yawa kuma jama'a suka fi karɓa ba musulunci ba ne eh sai a samu malamai fitattu sannan karɓaɓɓu ga jama'a mafi yawanci za su nemo wane ne mana kamfen muke tare da shi ƙila bai fice ba ƙila bai karɓi ba yi ta jawabi wannan jawabin da yake faɗi gaskiya ne rashin ficen shi da rashin karɓuwan shi zai sa jama'a ba za su karɓi me yake faɗi ba kaji matsalarsu. ba sa neman shawara wai idan aka ce wai wane malam wane yana tare da su wane ne duk alherin da ke tare da shi ba sa so kawo kuma wannan ɗabi'a ne irin na yaro haka ne manyanmu suke da shi yadda ka san yara haka suke shi ya sa usadi sun raina su fa ya da ka san wannan ko kallon suke yi za duka gama abin da za ka yi usadi yana ne yana kallon ka ya san fa ke da jama'a yana sane shi za ka je suna cewa ya kamata su yi dokan hana wa'azi don so suke su taka waɗannan ustazan ba za su tako ba fa saboda yanzu in ka hana ni wa'azi za ka hana ni kuma shiga intanet ne eh sai mu koma wa'azin a intanet sai mu dama maka lissafi da wanda ka sa ɗin kake so ba dokan wa'azi ne zai regulatin ɗin abin da ake yi ba ba shi ba ne ku neme mu shawara mu ke cikin ma'aikatan ku 'yan boko ne 'yan siyasa ne ba ku san ma'aikatan addini ba kwata-kwata saboda ku ba malamai ba ne kuma wanda suke gaya maku ku yi wannan malamai ne da ba su da tasiri suna ganin kamar wane da wane da wane sun hana su tasiri to ku yi doka ku hana su ka gane wannan kuma ko an yi dokan za mu je kotu mu da ita mu ma ba wanda ya sai hana mu wa'azi kun gane wannan da kyau ko babu saboda mun kai yanayin da dole mu wa'azi in ma za a ba da tiket din za a ba mu mu amma mu cewa muke a bar kowa ya yi dan shi'a ya dan dariƙa ya dan iska ma ya zo ya yi kowa eh, masu wa'azin turmi kowane shege ya yi dan da haka yake warewa haka ne in ka cewa na kare sai jama'a ce shi ke da gaskiya yana koma gefe fara tura jawabai ta whatsapp sai ga jama'a wannan suke saurari haka ne ai yanzu maganan hana wa'azi ba shi ba ne ba shi ba ne sam da sai a ja nemo malamin da ya fici kuma ya karbu sai a ce ya zauna ya rika wa'azi yana faɗin haƙoƙin shugabanni a kan wa Akan mabiya ana sawa a dukkanin gidajen rediyoyi ana bugawa kuma a jaridu kunza Allah ba wanda zai wani abin shigantaka wanda ba a so misali a fitar da malamai biyu ko uku a rika sa su lokaci daban-daban to ina gaya muku kowa zai gane ta ma ba za su yi ba sai a waye gari sai a sa wani malami ya je an ce ka ce yi maganar minti uku yana gama wani ya zagi uban shi amma wannan darasi za a sa musamman su rika faɗin haƙoƙin shugaba da haɗarin zagin shi da haɗarin adawa da shi don musulunci ya hana wannan abin da mutane suke zuwa gidajen rediyo da jaridu suna zagin shugabanni musulunci ya hana amma mutanen sun sani ne yanzu ba zagin shugaba ba wani kawai saboda siyasan shi zai iya zuwa ya sa tsaron jiha ko tsaron ƙasa cikin matsala don ya cimma mai gurin siyasan shi to sai ya zama musulmi an masu wa'azi sun san haɗarin wannan kiristoci an masu wa'azi sun san haɗarin wannan za su saurari wannan ba su ware su amma ka je gidan 'yan siyasa ka ga wanda ya fi iya zuwa da ƙarya ya fi kowa damon ganin shi haka ne ya fi kowa ka gaya mai da za su yi nasara shi sa sai sun gama shekarun da za su yi duka suna sauka su ta nadama ga tarin kudi an ɗiba amma kuma ana cikin nadama da mun yi kaza kashi me yasa mun kai kaza kashi duk wanda ya mulki gaje ka zama da shi yana nan yana wannan nadamar me yasa na man gini ya gaya muku ba ku ji ba ya ce duk wanda bai biɗi malamai ba ba shi aiki mai tsawa ba kai da yake kai ba malami ba ne sai ka ɗauka wai waɗannan da ke kusa da kai wai malamai ne a wanda kake tsammanin sun samu maka ƙuri'a ne waɗannan su ba su ne malamai ba malaman cikin al'umma ko sun yi adawa da kai su za ka riƙe mu gano wannan yanzu misali ɗauko albani a nan jihar kaduna har albani ya koma ga allah ba gwamnatin da ta taɓa shiri da shi har ya koma ga allah ba gwamnatin da ta taɓa shiri da malam albani kuma ka gaya man wani malami a jihar nan wanda ya kai albani karbuwa ba su taɓa cin moriyan shi ba da gaskiyan da zai gaya masu su kuma ba wannan gaskiyan suke so ba ba wani basaraki na gargajiya da ya taɓa cin moriyar mala albani a jihar kaduna kaf har ya koma ga allah faɗa suke da shi ba wanda ya taɓa shiri da shi a cikinsu ba su ci moriyar shi ba kwata-kwata sai bayan mutuwan shi ne suke bibiyan suwan shi wai suke ji suna ci allah sarki yana su abin da suke so ko ya sauka daga maganan allah da na annabi ya bi su duk wanda ya sauka kuma akan maganan allah da annabi ya bi su kaji ba ruwan annabi da shi haka ne to kai mahaukaci ne ka zauna tare da su ka bar annabi hmm? daidai ne fa kai da irin wasan nan na yara da suke cewa dan su ya ka ga annabi ya ce yaƙi me yasa kifi zai cinye mai tanin shi kaga yanzu ya auna annabi dawa wannan buguwar magana ce to ya zai bar annabi saboda kai zai yiwu yau ba albani ba ko ni zan aji annabi saboda kai ne kai ba fa annabi ba ka fahimci wannan da kyau ko ni ko iyalai na ba zan bari don wani mai mulki ba Allah ya malam ba wanda ya isa ya gada ka san wannan da ba gaskiya suke sa a gaya musu ba in ka za ka bata ma kanka lokaci game da su kana kallon ka za ta ɓaci yanzu a ce ba za ka sha ruwan alkawasara ba to yaya shi yasa ku kuma talakawa da masu zama a dandali kuna zagin shugabanni kuna cikin hadari Allah kuna cikin hadari ku daina kallon matsalan siyasa kana kallon a ah, wai ni jam'iyyar mu adawan siyasa ba hauka bane yanzu ya riga ya zama shugaba zagin shi da bata shi da rena shi yanzu kuma haram ne shi yasa na faɗa idan muka zo karatu ran laraba na a shari'a za ku ji aqidan mu na ahlus sunna dangane da shugabanni sannan karatunmu na ranar talata na sharhu sunna za ku ji menene aƙidanmu <clears throat> mu ahalus sunna dangane da shugabanni ba maganan zagi shi sa ka ji kana adawanka yana ce ka bari kai a hankali ko a nan ba ina maka maganan siyasa ba ne ina maka maganan aƙida ne mu ba ma ganin halaccin yin fito na fito da shugabanni ka'idan wa in jaru ko sun yi zalunci wanje sun yi zalunci mm. to me za a masu addu'an allah shirye su to ya ku kuma lokaci kuna saba masa bayani eh wannan mu malamai ne akwai maganin da shugaba dole sai kai mai wannan ne zai dan gyara zaman shi kai kuma kai ba malami ba ne kai zagi kake na cin mutunci da tunzura 'yan uwanka talakawa a kan shi naka haram ne allah ya kyauta wa mallam ya gashi abuwa bahum wanda bai je kofan gidajensu ba walam yusaddiquhum bai gazgata su ba fi kadhibihim cikin karerayen da suke yi walam yainhum ala zulmihim kuma bai taimake su kan zaluncinsu ba fa huwa minni wa ana minhu ni nashi ne shi nawa ne wasa ya da alayyal haud kuma zai zo ya sha ruwan tafki na jama kunji kunji ka zaɓa ka zama na annabi ka sha ruwan tafki ko ka zama ba na annabi ba ka ba sha ruwan alkawasara shi san allah ya taimake ka ma ka ba gwamnati gwamnati ce ba ta yi da kai allah ya taimake ka <laughs> wallahi mala allah ne ya rufa maka asiri amma wani zai ce shi ina zai iya azumin shekara hudu ya rika yawo ke ne kai karya ne kai karya ce kai karya can in sun zuba karya ya gasgata su yana ya ce kaji shi nan fa mu muka gege magana ba a yi ba me ya zo nema ku je ku ba shi dubu ɗari biyar kan wannan ka rasa annabi ka rasa ruwan alkausara kai allah ka raba mu da asara subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum